This is the voice of American Hausa. To jama'a barkanku da wuni da zuwa ga shirin sashen Hausa murya Amurka wannan lasari a kan mitoci 22 da 25 a Nijar a gidajen rediyon amfani da fara'a da sarauniya da noma da dalo da kuma niya a kwani a kwamfuta kuma a voahausa.com da sashen hausa.com. Karima Aliyu Mustapha Sokoto ta da Sarfilu Hashim na goma muke tabon ku shirinmu na wannan lokaci ga Sarfilu da kanin labarai tukuna. Aliyu lauyoyin gwamnati a sun ce an kame wasu mutane guda goma sha uku a wani hare-hare da suka kai a cikin kasar sun ce mutanen da ake zargi na dab da kai wani hari a babban hari na ta'addanci a kasar da nufin afka ofishin 'yan sanda da jami'an tsaro. sakataren harkokin wajen amurka john kerry a yanzu haka yana birnin paris inda ya ajiye furanni a gurare biyun da aka kai wa hari a satin da ya gabata a matsayinsa na babban jami'in amurka wannan ziyara ce da ya kai domin nuna goyon bayan amurka kan harin da aka kai har yi sanadiyar mutuwar mutane goma sha bakwai. To a gaishe ka sarfilu. To bayan labaran duniya za ku ji cewa ba kowa a Borno ke jin daɗin ziyarar da shugaban Najeriya kai can ba jiya Mu mutanen Borno mun san cewa duk wanda ya ci wake wallahi ma jira shi a bakin randa saboda mun san zuwan da yi a yanzu saboda zaɓe ya kusa to. Sannan a jihar Adamawa kuma roƙon mutane ake su koma gida. gwamnatin jihar Adamawa da ta yi ma Allah da ma'aikinta duk shugabannin ƙananan hukumomi na wannan yanki ta su koma gida su yi zuwa talakawa su mutane mu kashi saba'in cikin ɗari ba su gida to ko bayan papa roma da ya ce ya kamata a dinga mutunta addinan juna su ma 'yan jaridu sun ce haka ya kamata yi to san shi aikin jarida ka'ida gare su inda 'yancin ka ga farawa nan na wani ga karewa To kuma wannan muna da shirin musulunci a Amurka da zamu kawo muku amma yanzu ga labaran duniya. Jama'a assalamu alaikum ga labaran duniya. Lauyoyin gwamnati a Belgium sun ce an kame wasu mutane guda goma sha uku a wani hare-hare da suka kai a cikin ƙasar. Sun ce mutanen da ake zargi na dab da kai wani babban harin ta'addanci ne a ƙasar da nufin afkawa ofishin 'yan sanda da jami'an tsaro. jami'ai sun gaya wa 'yan jarida a yau juma'a cewar wannan bai da wata alaka da harin da aka kai satin da ya wuce a birnin paris haka kuma an kame mutanen da ake zargi biyu a kasar faransa sauran sha uku na kasar belgium din lauyoyin gwamnati sun tabbatar da samo manyan bindigogi da ƙanana har ma da wasu bumabumai da kayan sawar jami'an tsaro na 'yan sanda a wani gida da ke birnin bavia da ke kusa da iyakar kasar jamus sun ce an kashe wasu 'yan bindiga biyu a lokacin da aka kai harin na jiya alhamis amma har yanzu ba a tabbatar da sunayensu ba mutanen da ake zargin sun buɗe wuta a lokacin da 'yan sanda suka afka musu an yi harbe-harbe har na tsawon 'yan mintuna a garin kuma, um, hayaki ya tarnike da ƙarin bindigogi babu dai ɗan sandan da ya sami ko rauni sakataren harkokin wajen amurka jan kerry yanzu haka yana birnin paris inda ya ajiye furanni a gurare biyun da aka kai wa hari a satin da ya gabata a matsayinsa na babban jami'in amurka wannan ziyara ce da ya kai domin nuna goyon bayan amurka kan harin da aka kai har ya yi sanadiyar mutuwar mutane goma sha bakwai Kerry da ministan harkokin wajen Faransa Laurent Fabius sun bayyana ne a wata babbar kasuwa a gabashin Paris inda aka kashe mutane hudu da aka yi garkuwa da su a ranar Juma'a da ta wuce. Fulawoyi dai sun rufe kai ga wasu shingaye da 'yan sanda suka kafa. Kerry da Fabius dai sun ziyarci babban ofishin mujallar Charlie Hebdo inda mutane goma sha biyu suka mutu a harin a satin da ya wuce. A babbar kasuwar dai fulawoyin da mutane suka ajiye sun taru da yawa. Wani labarin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Mutane a duk biranen kasar Pakistan sun fito tituna suna zanga-zanga domin nuna rashin jin daɗinsu da zana hoton annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallam da mujallar barkwanci ta Charlie Hebdo ta yi. Duk zanga zanga ta yau dai ana yin ta ne cikin lumana amma banda wani birni da ke kudancin karachi inda masu zanga-zanga kimanin 200 suka yi aron gama da 'yan sanda a wajen ofishin jakadancin faransa sun dai jefi 'yan sandan da duwatsu a lokacin da jami'an ke ƙoƙarin mayar da su baya ta yin amfani da ruwa da barkonan tsohuwa wani mai ɗaukar hoto daga kamfanin dillancin labarai na faransa haɗe da wasu su uku sun raunata yawancin 'yan zanga-zanga dai alibai ne waɗanda ke da alaƙa da jam'iyyar jama'at islami gwamnatin pakistan dai ta la'anci harin da aka kai ofishin mujallar charlie hebdo da ke paris a satin da ya wuce wanda ya sanadiyar rayukan faransawa har goma sha biyu pakistan dai kasar musulmi ce kuma akasarin kasashen musulmi na ganin zanen barkwanci da mujallar ta yi a matsayin cin mutunci ne ga addinin musulunci Fafin Roma francis ya faɗa wa shugaban philippines da su kawo ƙarshen cin hanci da rashawa wanda ke addabar ƙasar tun da daɗewa maimakon a bari hakan ya ɗore ya kamata a ɗauki matakin kawo ƙarshensa a faɗin ƙasar Francis dai ya yi bayani a lokacin da yake magana da shugaban ƙasar philippines a Bonibu aquino da sauran jami'an gwamnati a ranar farko cikin ziyarar kwanaki biyar da ya kai ƙasar da ke da yawan mabiya ɗariƙar roman catholic daga baya ne ya kawo batun a lokacin da yake gudanar da ibadar mas a manila francis dai ya ziyarci yankin Light domin haɗuwa da mutanen da suka tsira daga guguwan nan ta taifin da aka yi a watan nuwamba shekara ta 2013 yaɗa labarin ziyarar paparoma ɗin zai zamanto babban abin nuni a lokacin ibada a manila inda ake tsammanin halartar mutane har miliyan shida To, Safiru Hashim ya muku labaran duniya daga Washington. To, kame da da yawan kuku ka sani jiya shugaban Najeriya Goodluck Jonathan ya ziyarci Maiduguri a wata ziyarar bazata to amma kamar da zamu ji a hira da Haruna Dauda ya yi da wasu jama'ai ba kowa ji daɗin yadda aka gudanar da wannan ziyarar ba. Ni suna na honabu Salim Muhammad Banga, dan majalisa ne mai wakiltar karamar hukumar koyi kusar a nan majalisar jihar Borno. Kuma ni ne shugaban kwamitin yaɗa labarai na jihar Borno a nan majalisar jihar Borno. dan karɗe jiya shugaban ƙasa a shugaban Goodluck Ebele Jonathan ya ziyarci jihar Borno. Kamar ya kuka karɓi wannan ziyarar da shi shugaban ƙasa ya ne a jiya. Eh to kaga in dai bako zai shigo shine zaka san bako zai shigo ka karɓe shi. Mu kuma gaskiya ba mu san ma da shigo ta ba kawai tituna aka ga aka karfe a jihar borno ba mu san me yake faruwa ba muna ma cike da fargaba sai daga baya ni ina jin sai ma da dare ake cewa ai shugaban kasa ne ya zo saboda haka mu gaskiya ba tarbar da muka yi masa dan ba mu san da zuwar sa to ya kuka ji wannan zuwan sa kwatsam haka din eh to gaskiyar magana ina jin ni dai zan iya cewa na ga wannan zuwan sa zan iya fassara ta ta fuska biyu na farko shine game da jawabin sa yake cewa ya zo ziyartar mutanen Borno ya jajinta mutanen Borno da ko mutanen Baga akan abubuwan da suka faru amma gas gaskiyar magana shine ai wannan shine ba farau ba wayannan abubuwan dama na tsawon shekara biyar ana fama da shi wanda ko irin abubuwan da suka faru a baga wanda wasu gurare sun sha faruwa a haka dan na tabbata yanzu babu mutane wajajen goza wajajen askira uba ga nan bama ga ma barikin da aka kawo hari a giwa barracks air force barracks makarantu na nan ma jihohin makotanmu yan matan nan na cibok da aka ɗebe da kuma duk kashe-kashe da aka rinka yi to a matsayinsa na shugaban kasa ina jin bai taba rubuta mana ko wasiƙa na jaje ba akan wayannan abubuwan ba sai yanzu da idan duniya kasashe na duniya manyan kasashe suka yi masa ca akan wannan ya zo to gaskiyar magana mu dai kan duk mutumin borno da kuma mutumin da yake arewacin najeriya da kuma a makotan jihohin borno da yobe da adama wannan abin zuwan da ya yi gaskiyar magana mu ba za mu iya cewa gashi nan ya zo mana da tasirin wani abu ba inda dai ya ce ya zo jajinta alhamdulillah ya zo ne ya jajinta amma kuma me yasa bai jajinta abubuwan da suka ta faruwa a baya ba mu mutanen Borno mun san cewa duk wanda ya ci wake wallahi ma jira shi a bakin randa saboda mun san zuwan da yi a yanzu saboda zabe ya kusato bai fi ina jin bai kai wata guda ba za a yi zabe yanzu zaka jajinta jama'a to kamata a ce jama'a su fito ka ce to jama'a na zo ne in jajinta muku amma sabanin jiya abin da ya faru an rufe hanyoyi a cikin garin Maiduguri gaba ɗaya yara ma da suka tafi a makaranta wallahi a kafa suka tafi suka tako abin tausayi tsaye eh, an rike mu ni ma kaina ina cikin wanda aka rike sai ba magari ba bayan karfe bakwai muka samu hanya tun daga karfe nawa aka dakatar da a ah, tun daga wajen karfe goma sha biyu ne ni na zo ya ritsa da ni sha biyar rana wallahi ban bar gurin nan ba sai bayan karfe bakwai mun ga masifa mun ga bala'i mun ga mun ga ukuba to ɗaya daga cikin juhun da har da suke ganin irin wannan masifar ita ce jihar adamawa inda kamar da zamu ji a wannan na rahoto na ibrahim abdulaziz ake ta bukatar mutane su koma gida amma kuma babu jami'an da za ku kula da su yanzu haka dai fiye da makonni shida da kwato yankin mobi da ke arewacin jihar adama daga hannun mayakan boko haram kawo yanzu fa babu jami'an kiwon lafiya da kuma wasu hukumomin gwamnatin jihar a yankin yayin da jama'an da suka koma kuma ke fuskantar matsalolin kiwon lafiya ma'aikatan asibiti ne yanzu ana ana so gwamnati da ta yi kokari ta ba su muri su dawo aiki har yanzu asibiti a rufe kemis ake zuwa ana zuwa kemis a sai magani to kaga kemis wani su kamar <laughs> yawancin kemis na mobi din ma yawancin yamurai ne su kuma ba su na ba su dawo ba to sai dai kuma ganin halin da jama'an ke ciki ne ma yasa yanzu haka kungiyar ta ba da agaji ta Red Cross tura jami'anta zuwa yankin domin taimakawa al'ummomin da suka koma. Sunana Aliyu Mai Kano ni ne jami'in ajin Red Cross Society a wanda yake lura da wannan al'amari da ke cikin adamawa state ga asibiti ba ma'aikata to yawancin ma'aikatanmu na red cross su muka ajiye a wuraren mun ba da magunguna suna nan suna lura da wa'annan mutane kamar na mubi da sauran wurare su suke lura da wa'annan marasa lafiya da sauran mutane wanda in ciwo yayi yawa da sauran su tunda akwai ambulances a can sukan kawo nan wuri sannan kuma akan taimaka akan kai musu magunguna da sauran su duka da suke lura da jama'an da suke can gaba daya su ma dai a nasu bangaren wasu shugabannin yankin mobin na ma haramin kai tallafin kayayyakin jinya ne kamar yadda wani dan siyasa Alhaji Abraman Kwacham ke cewa yanzu shine muke shiri yanzu ina jinan da zuwa Ladi gurguru za mu je mu abinda Allah ya wace mana da shafi dan kiwon lafiya mu ma al'umman mu kafin gwamnati kungiyoyin da muka kira na kasashen duniya su zo don sun ce mana sun yi alkawari za su ga gobe bayan wannan eh, babban abun da nake kira ga gwamnatin jihar Adamawa da ta yi ma Allah da ma'aikinta duk shugabannin kananan hukumomi na wannan yanki ta sa su koma gida su je su zo na talakawansu kuma muna kira da girmamawa eh, da ɗaukaka doka da Allah ya bawa mai martaba sarki mubi eh, muna neman goyon bayansa da shi ma da mu duk mu haɗu mu koma gida don wayansu yan uwan mu wanda suke wayansu wurare wanda suke shakkun komawa don su ma su samu karfin gwiwa na komawa gida kawo yanzu dai akwai kananan hukumomi biyu da ya rage a jihar Adama da ba kwato ba daga hannun mayakan na Boko Haram wato Micika da Madagali yayin da kuma dubban yan gudun hijira da suka fito da kananan hukumomin ke cikin wani mawuyacin hali barista Ahmad Ali Gulak da ke zama tsohon mai baiwa shugaban kasa shawara ta fuskaci harkokin siyasa dan asalin karamar hukumar Madagali ne to ma ai yadda ake yanzu mutane mu kashi saba'in cikin ɗari ba su gida suna gudun ina garuruwa daban-daban jihohi daban-daban ma ni abinda nake kira da babban murya a tausaya mana mu yankin kasan mubi a jihar adamawa a tausaya mana a samu mutane su koma gida su kawo mana abinci abinci ma ya yi karanci ana yinwa ga tofi ga yara babu abinci fata dai shine Allah ka kwashe wannan matsala ta yan masu tada kiri bayan Ibrahim Abdul Azizu Hausa na Amurka daga Yola a Najeriya Ba gaishe ka Ibrahim. To a yayin ziyarar shi a ƙasar Philippines, Roma Francis ya yi kira ga jama'a su dinga mutunta addinan juna wanda ake gani kamar la'akari yake da abin da ya faru a Faransa. Wanda kuma kan shi muka tattauna da wasu manyan 'yan jaridu na Najeriya da niger game da batun 'yanci. Abin da zan faɗa nan dai game da wannan a kowane kasa tana da nata dokoki. Inda zan iya yi magana sosai shi ne na Najeriya. mu a nan a najeriya muna muna da namu dokoki ko da shike ita constitution kamar na 1999 section 39 subsection 1 ta ba kusan kowa ba dai yan jarida kadai ba kowane ɗan najeriya Uh, freedom of expression. Dama faɗar albarkacin bakinsa ba? Eh, Eh, ita freedom of expression din nan section 31 din nan kuma ana zato har ya ya hada ma da freedom of the press wato na yan jarida kenan hmm. to mai yiwuwa wasu wurare nasu dokokin da a Najeriya ga a yanda abin yake kenan ko da shike a nan kuma ita constitution din kuma an je section subsection 2 zuwa 3 haka na section 9 ya ba da limit a game da ita freedom in nan. Wato ya ba da iyaka da za a je ba? Eh. To, kamar wani irin iyaka eh, ya ce karka tsallaka? Eh, akwai abubuwa da ɗan dama, amma kalilan kamar a cikin wasu dokoki kuma kamar defamation laws akwai abubuwan da suka faɗa cewa ba za ka ka wallafa labarin ba zai zai injurin reputation na mutum ba. Wato zai bata mishi suna. Wanda zai bata mashi suna ba, ko wanda zai bata ma mutum aikinsa, ko wanda dai gaba ɗaya zai sa ma mutane su dube mutum kamar wani iri haka in suna nan a hausance ba zai iya faɗe su. na gane duk da abin da zai sa wato duk abin da zai sa a rena mutum bai kamata ka yi shi ba kenan ko eh to sun ba da wannan under the defamation law kenan wato dokokin hana cin mutuncin mutane kenan eh haka gaskiya ne to mun gode malam john mun gode kwarai da gaske da wannan ra'ayi naka To, Malam John Sok kenan tsohon shugaban kungiyar 'yan jaridu ta Najeriya rashin jihar Plateau. To daga jihar Plateau bari mu cilla zuwa jamhuriyar Nijar wurin zadabawa wanda za mu ji nasa ra'ayi. Sunana zadabawa ne a shugaban gidan radiyon muryar Dalol FM da dogon dutse jamhuriyar Nijar. To Malam Zada me ra'ayinka game da batun yancin nan da ake cewa kafofin watsa labarai suna da shi suna da yancin su duk abin da suka ga dama ko akwai inda ya kamata bai kamata su tsallaka ba. To ka san shi aikin jarida ha ka'ida gare shi. Ka'idodin nan shi ne aka cewa inda yancin ka ga farawa nan na wani ga karewa. Don bai kamata a ce gidan eh, ɗan jarida ko gidan kawa watsa labaru suna da yancin faɗin duk abin sun ga dama. aka ce shi ciki ba a yi shi a sha dan hura da ruwa ba akwai abubuwan da ya kamata mutum su wallafa akwai waɗanda ya kamata kuma su riƙe mu kanshi hmm. Na gane. Na gane yanzu idan kai dubi abin da ya faru a Faransa ya kake kallon abin da ya faru da wannan mujalla ta Charlie Hebdo. To lalle ni akan a matsayina na musulmi abin da Charlie Hebdo sun kai bai cancanta ba amma wannan kuma kishin gilla da an kai ma'aikatan shi ma bai kamata ba. amma malam zada ya za mu ya cewa mutane yancin su kansu yan jaridu da kuma yancin jama'a na kariya daga a ci mutuncin mutum ko a bata mishi suna to sai ana fa a kare hakan nan ɗan jarida in ya zo bidan labari ya kamata a bashi labarin nan shi sabilillahi ka a rike shi a ce ba a ba ɗan jarida shi dan wallafa shi zai yi ɗan jarida in dai na kirki na ya san labarun bai kamata su wallafa ya san wanda bai kamata su wallafa ba To amma amma ya ba ya zamu yi da mujallu irin su Charlie Hebdo da sauran mujallu da ake buga ko ina a duniya waɗanda za su zauna su ba da wani ra'ayi ko su gabatar da wata kasida da ke nuna cewa su ga ra'ayinsu game da kaza da kaza da kaza. To ni wannan sayin dole sai mu hakuri da su. Kamar in hannunka ya rufe na eh, in baka sai an ka yanke maka sai dole ka zauna da shi. Haka ne muke da waɗannan irin mazallin ko ko zaridun. Kai mai kai mai karantawa kai kamata ka san wanda jarida da kaka so ka karanta ka karanta ta wadda baka so kai Allah wa da ita dan yan jarida in sun ga ana rubutu ba a sayan jaridar su ko ko ba a sauraron gidan radiyon su dole sai za su bi hanya to malam zariba kenan na rediyo da lol a dogon duci to halima da jamila suna kan hanya da shirin yau da gobe amma yanzu ga bello Musulunci tushen rayuwa. Allahu ya rahamanu ya Yau shirin Musulunci zai taɓo bikin mauladin Annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallam a Najeriya. bai zo ba, kazar da ba ta da nono, Allah Jama'a masu mu assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci. Da yake har yanzu ana bukukuwan mauladin Annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallam a Najeriya, bari mu ji daga wajen Nasiru Adamu kaya a birnin tarayyar Najeriya Abuja. yan ɗariƙun sufaye a Najeriya ke jerin gwanon murnar zagayowar ranar goma sha biyu ga watan Rabiul Awwal don tunawa da haihuwar Annabi Muhammadu tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi. Banda ma ƙungiyoyin yan ɗariƙar Tijjaniya irin su Hilaku Zikirullah da Ahbabu ba a barin yan uwa musulmi na Shi'a irin wannan jerin gwanon. Aliyu Sisa shi ne jagoran jerin gwanon na Abuja. Wannan molidi na rali da ake yi mutu fitiyanul islami ita ce ta tsara tare da dukkan organization na musulunci musamman waɗanda suke cikin ɗarikar tijaniya. bayan ita kanta mutu fitiyanul islami muna da hilakul zikiri muna da majmu'ul na biyu wa shugabanci ne ya raba, amma duka ma'ana ɗaya kuma duka aiki ɗaya ake yi lalle ya kamata a yanzu a najeriya mu daina zagin mu ko mu daina kafirta juna mu dawo akan karkashin wannan kalima da allah yake cewa ya alul kitabi ta'alau ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum allah na abu da illallah ita ce kalimatu la ilaha illallah muhammadur rasulullah duk wanda ya yadda da wannan kalima to a yadda cewa shi musulmi ne ko da ya aikin laifi sai dai a masa wa'azi a masa gyara amma ba za a kafirta shi ba. ya wani fa sabu muhammadu gunar ga ni ban yarda za gita yankowa Shugaban sufaye Dr. Ibrahim Makari ya ce ba lalle ne sai an yi jerin gwanon ba, amma wajibi ne a nuna farin ciki a irin wannan ranar. Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yana azumtan kowace ranar Litinin. Duk sati idan ranar haihuwansa ta zagayo yana azumtan wannan ranar. Wannan shine sa sallallahu alaihi wasallam. Amma abin da ake bukata ga mutum idan aka ce ga ranar haihuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine yayi murna da cewa a irin wannan ranar ne Allah subhanahu wa ta'ala ya samar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kawo ya aka haifi Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sallama to shi kuma murna mutum yana da hanyoyi mabambanta da zai nuna murna wani zai bai murnarsa a zuciya ya ji daɗi ya bar shi a zuciya wani zai murnan shi har ya aikata wani murnan shi har ya faɗi murnan da baki to duka dai hanyoyi ne na nuna murna matukan ba a fita daga haddin da shari'a ya shar'anta ba amma dai wajibi ne ga duk musulmi aka ce ga rana haihuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama to ya zama akallan abin da ake nema da shi ya kudirci murna da wannan ranar a cikin zuciyarsa. Shi ma a taron ranar ɗalibai 'yan Tijjaniya na jami'o'i Bashir Shehu Ɗayiro Bauchi ya yi dirar mikiya ne kan 'yan hakika da ya ce san ba mabiya sufanci ba ne. Suna cewa sun yi wani abu azkaru tarbiyyatu sun yi ma'arifa da haka su dokar shari'a ba ta kasu ko ba su bi zahirin shari'a ba ba su da laifi da haka sai su yi ta abubuwan da suka ga ba sa sallah suna faɗawa matan mutane su ce wai komi duk ɗaya ne kuma ƙarya suke yi ba mu taɓa wani zuwa tsaya kan titi mota ta zo ta bige shi ce duk ɗaya ba. A nasu ɓangaren 'yan kungiyar ahalu sunna na ganin maulidi bidi'a ne kuma ba ma lalle ne ranar goma sha biyu ga wata ne aka haifi annabin tsira ba. Ga abin da Dr. Zubairu Madaki ke cewa wata walima a masallacin Dubeli da ke Jimeta. Da duk wanda yake cewa definitely ne ranar sha biyu aka haifi manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama to don a gwada masa cewa karatunsa ya ta kai takaita ya kamata ya je ya ci gaba da bincike kalmar shahada tana da bangarori guda biyu la ilaha illallah babu abin bautawa da gaskiya sai Allah wanda ya kunshi tauhidin uluhiyya tauhidin rububiyya tauhidul asma'i wa sifat bangare na biyu muhammadu rasulullah wannan kuma ya kunshi ta'atuhu fi ma amara وتصديقه فيما أخبر واجتناب ما نهى عنه وزجر وأن لا يعبد الله إلا بما شرع عندي هر مسن ينا سن شبت ليلا سن ظن الله صلى الله عليه وآله وسلم شين أيكي دا قرآني يأيكي دا حديثا من ذن الله يدودك باب بلئة babu ganin dama to idan mutum ya yi haka lalle yana kaunan manzon Allah da yawa daga 'yan ɗariƙar tijjaniya masu hannu da shuni da masu ƙarfin niyya kan garzaya birnin kaula na senegal don ziyara hubbarin gausu wato shehu ibrahim inyas wanda ya yada failar tijjaniya a ƙasashe da dama ciki har da nan najeriya nasura da mai kayan murar amurka daga abuja najeriya madala gaishe na saro ana tare ne da sashen hausa na murya amurka a washington dc wa To jama'a abinda shirin namu na yau ya kunsa kenan baki daya sai kuma makon insha Allah za mu dawo da wani sabon shirin madadin duk waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman Nasiru Adamu ya kaya daga birnin tarayyar Najeriya Abuja ni Bello nake cewa assalamu alaikum mu kasance cikin koshin lafiya. Yanzu kuma lokaci ne na sauraron wasu daga cikin ra'ayoyin da kuka aiko mana ta hanyar imel. Za kuma mu fara ne da ra'ayin malam ango malamin makaranta da sani mai lange-lange a wuri. Masu cewa ziyarar asiri da shugaban kasar Najeriya gula Jonathan ya kai a jihar Borno ba aiki ne ya kai shi ba, kamfe ne ya kai shi. Fatanmu a nan ne Allah ya sa wannan ziyarar tashi. ta kawo ƙarshen kashe rayukan al'ummar da aka yi a wannan jihar sai kuma ra'ayin yusuf muhammad gagarawa karamar hukumar gagarawa jihar jigawa najeriya mai cewa mujallar charlie hebdo ta kasar faransa da gwamnatin kasar niger ta hana a sayar a kasar ta hakan ya yi daidai kuma yin hakan abu ne da ya dace sai kuma saƙon liman muhammad mala bajuga mai cewa muryar amurka sashen hausa don allah ku bani dama in yaba da matakin da shugaba jonathan da kuma muhammadu buhari suka ɗauka na sa hannu a kan yarjejeniyar hana tarzoma bayan zaɓe a gaskiya matakin ya yi daidai ganin yadda aka yi asarar rayuka masu ɗimbin yawa a zaben shekara ta goma sha ɗaya. allah dai ya sa a yi zaɓe cikin lafiya amin sai kuma ra'ayin isu Hundila, faki jihar kaduna mai cewa allah ubangiji ka kawo mana ƙarshen dukkanin fitintunin da ke addabar jihohin borno da yoba da adamawa da sauran yankunan da ke fama da tashe-tashen hankula a faɗin najeriya albarkacin wannan rana ta juma'a mai daraja amin sama amin sai kuma kallabi tsakanin rauna na matar alhaji umar gashuwa da ummi matar garba na kwalo a jaura masu cewa assalamu alaikum muna taya al'ummar kasar equatorial gini murnar karɓar bakoncin gasar cin kofin ƙwallon kafar afirka da za a yi a ranar asabar allah ya sa a gama lafiya Shiko adam a eh, adam gashuwa ta ke gaskiya kwacin rinjaye da jam'iyyar apc ta yi daga wajen pdp a majalisar wakilan najeriya dama mun san za a rina don kowa ya sayi rariya ya san za ta zubar da ruwa tare ku ƙara gyara zama nan gaba kaɗan ni Halima Jimarau da Jamila Kabiru fage za mu shigo wannan zaure da shirin yau da gobe. Yau shirin na tahe da wata muhawara tsakanin ɗaliban jami'ar Bayero. Za ku je da ake zamantakewa tsakanin ɗalibai mabiya addinai daban-daban kuma 'yan ƙabilu daban-daban. a da aka ce hausawa mutane suna ganin kamar ba sa son sada zumunci kuma ba sa son zaman lafiya haka amma daga baya da na shiga cikin su sosai na fahimci cewa gaskiya mutane ne mutanen arziki kuma mutane ne wanda suke son zaman lafiya. Har wa yau, Nuhu ya yi mana bayani akan yadda masana'antarsu ta fina-finai ke taimakawa al'adar Hausa da kuma ɗabi'un al'ummar Hausawa. To Jamila da Lima da Tep suna nan sai shirya za su shigo amma bari mu kammala namu da labarai a takaice. To mun ji cewa lauyoyin gwamnati a Belgium sun ce an kame wasu mutane guda goma sha uku a wani hare-hare da 'yan sanda suka kai a cikin ƙasar. Sakataren harkokin wajen Amurka John Kerry yanzu haka yana birnin Paris inda ya ajiye furanni a gurare biyun da aka kai wa hari a satin da ya gabata. mutane a duk biranen Pakistan sun fito tituna suna zanga-zanga domin nuna rashin jin daɗinsu da zana hoton annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallam da mujallar barkwanci ta Charlie Hebdo ta yi. shugaban Roma Francis ya Fafaroma faɗa wa shugabannin Philippines da su kawo ƙarshen cin hanci da rashawa a ƙasar. a gaishe ka sarfi to jama'a nan za mu tsaya mun yi rashi kuma mun karu saboda aka bari mu fara da ta'aziyya ga sani darma da Allah ya mahaifinsa Alhaji Usman Gora darma a Kano rasuwa muna addu'ar Allah ji kansa na shi sannan muna taya wakilin mu Lamido Abubakar na Sokoto murnar haihuwar yar da aka yi mashi yanzu ka madadin duka ma a sashen hausa murya amurka musamman shi sarfilu hashim gomar da ita na gabatar da shirin da kuma juli ta ba da umarni ta da injiniyoyin mu ne ne ali mustapha ku toke muku bankwana ku jira su halima da jamila ga son za shigo da shirinmu na yau da gobe.